muna isar da godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun da muke na littafin riyadus salihin na alimamin nawawi alaihi rahmatullah a wannan majalisi na malamin mu Sheikh Ahmad Al-Hassan Sa'id Allah ta'ala muke roƙo da cikan sadarahma tare da malamin mu Malam Kasamba da sauran malamin mu Malam Jibril Allah ta'ala ji kansu da rahama Allah sa sun futa Allah ta'ala sa haske a cikin kaburansu kuma don nam ya Allah ta'ala ya samu cika da imani tsofofinmu da suke tare da mu muna ka ya Allah ka ba su lafiya Allah ka karfafe su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ja zamanin su akan alkhairi idan kuma lokaci ya kai Allah ta'ala ya sa a ji a cikin sa bayan haka eh, akwai dan uwa wanda tare da shi muke karatu a nan ga kowane lokaci dan mu Alhaji Ismail wanda wurin zaman sa kenan a kowane lokaci idan ya zo a kwanakin baya kusan wata kenan har da yan kari ya samu hatsarin moto har ya kai ga kafansa wato kafansa ya kare a halin yanzu dai yana gida tukunna muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya koro masa da sauki Allah ba shi lafiya Allah ta'ala ya sa wannan abin da ya samu ya kasance kafara zuwa gare sa bayan haka kuma akwai babanmu malam eh, babanmu eh, abdurrahman ture wanda ya bar mu kusan wata uku kenan da ya je ganin gida ya dawo shi kuma ya dawo da rashin lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala shi ma ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya kore masa damuwar da ke tare da shi Allah ta'ala ya sa wannan ya kasance kafara ga su duka baki daya bayan haka za mu shiga sabon babi bayan mun gama babu إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم babin da ya mana bayani akan daraja da girmama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan falalansu yau kuma Allah yadda zamu mu tashi kan sabon babi babu tawqirul ulama ulama'i wal wa ahlul fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim babu da zai mana bayani akan tauƙirul ulama mana daraja malumma sannan walkibar, da girmama manyan mutane da daraja su wa ahlul fadli sannan kuma da girmama ma'abuta falala a cikin al'umma wa taqdimihim ala ghairihim da gabatar da su akan waninsu sannan wa rafi'i majalisihim wa izhari martabatihim da ɗaukaka mazauninsu sannan kuma da wato bayyanar da martaban da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su a cikin al'umma abin da ake nufi da tauƙir shine girmamawa ko darajawa ko mutuntawa ko ganin kima mutum idan ta lola ma ba kowa ke shiga ciki ba wayannan mutane a wurin muna ce musu malamai idan mutum guda ne shan malam malam kuma a tsakankaninmu wato suna ce ake yi tilaki ga mutane masu tarin yawa shi in an tantance ne za a gane wa ake nufi na'am yasa ana abun da ake nufi shine malami mai karantar da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malami mai shirye shirarwa zuwa ga hanyar Allah malami mai karantar da alkurani malami mai tarbiyyatar da ɗiyan musulmai shi ake su ake nufi ba malami mai rubuta maka lakani ba ba malamin duba ba ba malamin da ke bada sa'a ba ina wannan duka sunansu su malumma amma ba su ba su shiga a cikin wannan bokaye da muke kira maluma tsakani da Allah ba maluma bane shi dai malam Bahaushe na kiran su malam kowa a kira shi malam gaskiya ba su cancanci wannan suna ba ko da ana kiran su shi yasa abin da ake nufi da al'ulama a nan gaba su ake nufi ba al'ulama'u malumma masana addinin musulunci sanan wal kibar manyan mutane a tsakaninmu. mutane masu daraja mutane mutane masu yawan shekaru a tsakaninmu su ma za a girmama su a daraja su a mutunta su sanan wa ahlul fadli ma'abuta falala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu falala a cikin al'umma ya musu baiwa a cikin al'umma ya dauka darajar su a cikin al'umma kada mu kuskura mu yi kokarin walakantar da wannan mutane ko mu yi kokarin mu rage musu daraja ko mu yi kokarin kunyatar da su ko wani abin da ya kama da haka a'a duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi su a tsakaninmu ya masa baiwa ya masa falala to bai kamata ce mu mun walakanta shi ba sannan wa taqdimihim ala ghairihim sannan gabatar da su da wani mana duk inda muka je ana bukatan wato mutane mutaruri daya to irin wayannan mutane da malumma da masu daraja da manyan mutane ya kamata a ce wayannan mutane suna gaba gaba al'umma a cikin a cikin sha'ani eh, wato musulunci kada mu mai da su baya wannan shine taqdimuhum ala ghairihim idan ga mutane biyu sun zo wannan ga yawan shekaru ko kuwa malami ne ko kuwa mai daraja ne a cikin al'umma to ba za mu kyale shi ba mu kula da wanda ke kasa da shi a cikin daraja idan ana bukatar gabatar wayansu daga cikin mutane to wayannan mutane su ya kamata a gabatar sannan wa raf'i majalisihim ma'ana idan an zo majalisi haka wurin zama ko eh, misalin majalisin karatu ne aure muka zo yi ko suna ne ko wani abun da ya kama da haka abun da zai hada musulmai martaban lalle Allah subhanahu wataala ne a ganin daman sa ya ba su wannan matsayi to bai kamata mu mu yi kokarin koyi matsayin da Allah subhanahu wataala ya ba su ba wannan shine abin da babin zai muna bayani insha Allah qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace hal yastawi alladhina qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab annabi Allah subhanahu wataala ke ce ma annabi sa ka ce da su hal yastawi alladhina ya'lamun shin wayanda masana masana ne su wayanda suna da ilimi a cikin al'umma hal yastawun za su daidai walladhina la ya'lamun da wayanda ba masana bane ba maluma bane ba su da ilimin shari'a addini wato ilimin eh, wato addinin musulunci Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma mutane shin masani da jahili za su yi daidai ba za su daidai ba wannan shine amsa ko da ma amsan bai zo nan ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ka ce da su wanda ya sani da wanda bai sani ba za su daidai mai ilimi da jahili za su daidai ba za su daidai ba wannan shine amsa Allah ce innama yatazakkaru ulul albab sane dai kawai masu gane wannan masu tunani su ne ma'abuta hankali gaskiya masana a cikin al'umma mutane ne wanda Allah ta'ala ya daraja su mutane wanda Allah subhanahu wataala ya yaba musu a cikin alkurani banda wannan aya ko ayoyi da dama da Allah subhanahu wataala ya ambato batun wanda suka san wato masana ko masu ilimi a cikin addinin musulunci Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين اوتوا العلم درجات شنو محل الشاهد ya zo a cikin wannan yarfa'illahu alladhina amanu eh, wato idza qila lakum tafassahu fil majalis kamar yadda maluma suke ambatowa cewa lokacin da ake zuwa majalisin annabi alaihi salatu wasalam akwai da yawa daga cikin mutane wato suna zuwa da sauri suna zuwa da sauri kuma su karbe majalisi na gaba gaba a wurin annabi alaihi salatu wasalam wanda kuma wanda su marawaitan hadisi ne masana masu fahimta abin da annabi alaihi salatu wasalam yake faɗi suna ilmantuwa da shi kai ga wani lokaci ba su zo da sauri ba sai su zauna nisa inda ba su saulara ko ba su ji da kyau to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan hikima don ba za a tada su ba a filin su don da mutum a filin sa kai ka zauna abun na kawo damuwa a cikin zuciyar mai to bai kamata ba addini in dai ba mai zai baka wuri ba yana zaune ka ce tashi in zauna a shi dai addinin musulunci ya ce tafassahu fil majalis idan mutum mai daraja ne idan mutum mai girma mai kima mai kima ne ma'abucin falala ne a cikin al'umma idan ya zo shi a mammatsa masa ya kusa shi ya zauna shi dai idan mutum ya ga dama ya ce ne tashi ko ne tashi ce baka wannan wa ya maka babu wato wannan ganin damansa ne to shi yasa waɗannan sahabbai lokacin da Allah subhanahu wataala suka da wannan aya idan sun zo shi a matsa musu shigo gaba su saurari magana annabi alaihi salatu tun da su ne malumma masu ilimi masu fahimtar magana annabi alaihi salatu wasalam shi yasa aka bude wannan aya to a ƙarshe mahallin shahid Allah ce yarfa'u yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah na ɗauka wanda suka yi imani a tsakankaninku lalle wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala suna da daraja suna da falala a wurin Allah subhanahu wataala kuma suna da ɗaukaka babu yadda za ka yi yi imani da Allah subhanahu wataala imani na gaskiya sannan kuma ka yi walakanci babu wannan hatta a wurin Allah kana darajanka da kimanka to Allah na ɗaukaka darajar mutumin da ya yi imani sannan kuma wallazina utul ilma darajat daga cikin wanda suka yi imani Allah subhanahu wataala kuma na ɗaukaka wanda suka yi ilimi kenan hatta ma a cikin wanda suka yi imani daraja daraja ne wanda suka yi imani kuma idan cikin su an samu masana addinin musulunci masana shari'a Allah to su kuma suna da daraja sama da wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala wallazina utul ilma darajat to shi yasa ilimi abu ne mai daraja abu ne mai mai kima Allah ta'ala ya fifita mutane wanda suke da ilimi sama wanda sama da wanda suke jahilai hatta a cikin dabbobi Allah subhanahu wataala ya fifita dabba mai ilimi masani akan dabban da bai sani ba idan muka je a cikin ayan da ya mu dama wato ayan farauta Allah ta'ala yake cewa dukkan wato karin da aka ilmantar da shi aka koya masa farauta in ya kamo dabba za a ci wato an halarta farautan dabban da wato yana da ilimi don an koyar da shi idan ka je ka kama dabba ba za ka ci ba Shi ne wa ma allamtum min aljawarihi hunna min ma’allama allamakumullah wannan ne abin da wato abin sha'ani ilimi hatta dabban da ke da ilimi an fifita shi sama da dabban da bai da ilimi to ina ga tsakanin mutane wanda ke da ilimi ba za a fifita shi ba akan wanda bai da ilimi na'am wannan shine abin da shafi aya mala yace wa na bi mas'udin uqbat ibn amr al-badri al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa Fahimkanu kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah Fahimkanu in kanu fi sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijra Fahimkanu in kanu fil hijrati sawa'a fa'aqdamuhum sinnan ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم ما مسلم نيروت وانا حديث أتكين لتفنسا جامع نا واتو صحيح مسلم زام شغا بانغارين حديثي ما لتي حديث نفركو أن أبي مسعود أن كربو وانا حديث ندقى أبو مسعود أقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه qala ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ummul a aqra'uhum likitabillah wanda zai limanci mutane afwan wanda zai limanci mutane zai shugabanci mutane a wurin sallah shine aqra'uhum likitabillah wanda ya fi su duk gaba karanta littafin Allah ta'ala wanda yafi su iya karatun alkur'ani ne wanda zai shiga ya ba su sallah fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan sun wato sun yi daidai mana an samu limamai guda biyu ko uku ko hudu ko sama da haka an duba a cikin labarin karatu daidai suke fa alamuhum bis sha soka martaba na biyu shine sanin suna annabi a tsakankanin waɗannan limamai wane ne fi sanin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam idan an sami su daidai a cikin wannan ya ce fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijra shi a duba tsakankanin su biyun waye riga wani hijira a lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yana ya koma garin Makka fa in kanu fi hijrati sawa'an idan sun kasance a cikin hijira daidai wa daida fa aqdamuhum sinnan wato ya gabaci dan wansa a cikin shekaru mana wanda ke da girma ko yawan shekaru a bisa dan wansa yace wala ya umma ay rajula rajulu ar-rajula fi sultanihi kada wani mutum yaje yayi ma wani mutum limanci ko shugabanci a cikin gidansa a cikin mulkinsa inda yake da mulki wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi kuma kada yaje a gidansa ya zauna inda ake karrama wannan mai gida shari'a inda izininsa ne hadisi imam muslim ya rawaito maluma su yi magana da dama akan abin da ake cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai ja sallah a cikin mutane wanda ya fi su karatun alkur'ani maluma su yi maganganu da dama akan mai ake nufi da likita biLla. wasu daga cikin malumin suka ce a ahsanuhum kira'atan wanda fi su iya karatu idan samu kwarewa a cikin karatu wanda fi kowa kwarewa a cikin karatu to shi ya kamata ya shiga da sallah sannan suka ce wa alamuhun bi ahkamiha sannan shi ne kuma ya fi su bayan ga kwarewa a cikin karatu shi ne kuma ya fi su sanin hukunce-hukuncen addinin musulunci sannan wanda ya fi kuma sanin hukunce-hukuncen sallah ko da ma mai shi wato karatu bai dewa mana bai haddace mafi wato eh, abu dewa na alkur'ani ba kenan inda ya iya karatu sannan kuma ya san hukunce-hukuncen sallah ya san abin da yake karantawa na alkur'ani to ko da ma bai haddace abu mai yawa ba a cikin alkurani wasu daga cikin maluma suka ce wannan shi ake nufi da akrahum li kitabillah wasu daga cikin maluma suka ce wa aktharuhum hifzan lil qur'an wanda yafi su yawan haddace alkurani wanda yafi su yawan haddace alkurani shine wanda zai jagorance su wato zai jagorance al'umma a cikin a cikin wato a cikin sallah kuma nan shi suke karawa akan aktharuhum hifzan lil qur'an ma'ana wanda yafi su ilimi wannan shine abin da ake bukata lokacin da ake neman limamin da zai ba da sallah to ya kamata mu yi takatsantsan duk lokacin da za mu samu limamin da zai ba mu sallah ga annabi alaihi salatu wasalam ya aje doka lokacin da za a ba da sallah wanda zai ba bada sallah shine wanda ya iya karatu sannan kuma wanda ya fi ilimi a cikin ya kware a cikin karatu kuma yana da ilimi sannan kuma ya san hukunce hukuncin sallah alalakalla idan an samu wannan a cikin al'umma wannan ya dace a sa shi a cikin eh, wato a sa shi gaba ya bada sallah sama da a ce muna bukata ba mu sallah duk wanda muka samu mu sa shi gaba lokacin da ya kuskura a cikin sallah ya rasa me ya kamata ya yi a cikin sallah bai cika ruku'i bai cika sujada idan ya samu kuskura a cikin sallah an samu matsala kenan ko shi da kanshi ma bai san me yake fada ba a cikin sallah to shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ce a wato a aqra'uhum likitabillah wanda ya fi su sanin littafin Allah ko wanda ya fi su haddan littafin Allah ko wanda ya fi su iya karatu a cikinsu yanzu idan aka zo aka samu mutane guda biyu a wannan marhala wannan mataki daidai wa daida suke dukkansu sun iya karatu alkurani dukkan sun haddace kaso mai yawa ko alkurani gaba da sun haddace shi kowa daga cikinsu ya san hukunci hukunci addini ya san hukunci hukunci sallah sannan kuma muna bukatan lalle daga cikinsu wani ba mu sallah kenan sha so ko martaba na gaba ne alamun bi sunna alamun bi sunna mana wanda ya fi sani sunna suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke maluma suka kare bayani akan alamun sunna suka ce alamun bi ahkamis salat wanda ya fi su duka sani hukunce hukuncin sallah wato wanda fi dan wasa sani hukunce hukuncin sallah ya kamata mu san wannan kai da za ka ba da sallah alalakalla ka san me ake nufi da sallah ka yi rukuyi ka yi sujada ka san wato farilan sallah ko ka san rukunin sallah ko ka san wajibatin sallah ka san sunnonin sallah wannan abubuwa gaba daya lokacin da ka samu matsala a cikin ɗayan su ka san da zaka gyara wannan shine abin da ya dace sama da ce ka shiga gaba ka ba da sallah an samu matsala yanzu ka rasa yadda za a yi wani ya shiga zai ba da sallah da an ce subhanallah shi rigici ya nuna cewa bai san abin da ake nufi da subhanallahi ba ko ko a'a bai kware ba a cikin ba da sallah wai wani ne ake zuwa ƙauye shi ke ba da sallah a zafar da la'asar shi ke bayarwa kafin a ce magarba an bar ƙauye an dawo gari aka waye gari shi da ya saba ba da sallah a zafar da la'asar ya ba da sallah zafar ya ba da sallah la'asar shi aka samu jinkiri ga magarba ta yi ba a tashi ba aka yi kiran sallah ina limami bismillah shi ya fushi haba ni kadai ne kullum na ta ba ku sallah ina ta ba ku sallah yau wani kuma ya shiga kuma mana ta kuma kun gane ko ainam <laughs> to shi yasa gaskiya ya kamata a ce mun tabbatar da duk wanda zai ba mu sallah mun tabbatar da cewa lalle ya iya sallah ya san eh, wato adadin raka'a safar guda hudu ne ya kuma san da ake yin raka'a ya yi raka'a ya taso ya duka ya tashi har so hudu shikenan ya muku sallama magana ya kare amma karatun yana yi daidai ya iya karatu nan ne akwai matsala maso wa mun zo sallah mun zo shan mu duba mai yawan gemu bismillah ba nan take ba nan take ba za ku samu mai yawan gemu ku tura shi kuma bai san komai ba a wani wuri da na zauna wani bawan Allah haka nake shi malam masha Allah ka ganshi da gemu shi ya burge ka ka shi dai malam ahlus sunna cikakken ahlus sunna wata rana yana yake wucewa ni da wani bawa Allah muna shi ina yaba wani ce wallahi gaskiya wannan bawa Allah yana burge ni kwarai ga shiga na kamala kage mu na sunna na yaba yabon da zai na kare she wannan bawa daga ce wai kasan matsalan sa duniya to da ba mutun kenan baka yabo shi she ka samu ne zai kushe shi ke menene ce to in kana so ka gane ka gane matsalar sa duniya je ka ce karanta maka Fatiha in kana so ka bashi matsalar na rayuwar nan je ka ce karanta Fatiha to kaga irin wanda da an zo masallaci shi bismillah malam ustaz bismillah ustaz bismillah shi kuma shi ya ji ta da baya irin yanda aka girmama shi ya shiga to kaga in sallah ne da ake bayyana da karatu in an zo irin wanda shi ke cewa ai ba ni kadai bane yaya kullun na ku sallah yau ku samu ne ba ku sallah Allah ta'ala ya samu gani to shi yasa in an same su a cikin karatu daidai shi a zo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma an same su daidai wa daidai shi a soka a mataki na gaba annabi ya ce fa in kanu fi sunnati sawa'in fa aqdamuhum hijra wanda ya riga dan uwansa yin hijira zuwa ga wato daga garin Makka zuwa garin Madina nan maluma suke cewa menene hikiman an ambatun da annabi alaihi salatu wassalam yayi wato ya ambaci mutun hijira anan ga ce wala Allah wato wannan wani matsayi ne wanda ya kai a fifita wanda ya hijira da sauri akan wanda bai hijira da sauri ba sannan kuma suka ce lalle wanda ya sauri hijira zuwa ga madina ya samu ilimi mai tarin yawa sama da wanda ya jinkiri zuwa zuwa madina saboda ma da annabi ya koma madina ai ya ci gaba da karanta al'umma kuma wannan da suke tare da shi wannan lokaci suna ɗaukar ilimi sama da ce mutumin da ya zauna garin makka lokacin madina ba shi nan kafin ya zo ya kawo garin madina lalle ya tarar da mutane su yi nisa a cikin ilimi to shi yasa wannan hijira shi a fifita mutumin da ya hijira zuwa madina wato ya riga hijira zuwa madina sama da wanda wanda ya jinkirin hijira a cikin wannan ne ake kawo kisan wani bawan Allah daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, wato wanda aka ce Auf bin Malik al-Ashja'i wanda lokacin da ake hijira lokacin farko ya tashi zai hijira shi iyalensa suka sa shi gaba haba zaka tashi ka bar mu zaka tashi ka bar mu wa zai kula da mu yanzu ka je ka bar mu yanzu ya za mu kasance bayan ka gashi gashi gashi su suka musu kuka da irin yadda iyali ke yi ma wato mai gida kuka lokacin da zai bar gida shi ya bi sauran su shi zauna shi tausaya musu ya zauna tare da su shi bayan wasu shekaru sannan ya hijira zuwa garin madina to da ya hijira ya koma garin madina shi ga cewa lalle mutane sun yi nisa a cikin ilimi akan su da suka tsoro baya wannan ya sa har ya fushi akan iyalinsa ya ɗauki wani mataki da zai ɗauki wato zai ɗauki wani mataki akan iyalinsa Allah ya sokar da Allah eh, wato sokar da aya kace wa in tafu wa tasfahu wa takfiru fa inna Allah ghafurur rahim Allah ya sokar da aya a yafe musu idan kun yafe ko ka kauda kai ko gafarta lalle Allah mai gafara ne mai rahama to lalle wanda ke zuwa majalisi yanzu misalin majalisi na da muke karatu wanda ke zuwa kullun kullun yana sauraron karatun da ake yi ba zai daidai ba da mutumin da zai zo misalin yau ko yau ya fara zuwa ka gani kullun zai wuce ga jama'a na masallaci ana wazi kullun yana wucewa Randa zai ce kai bari ma ni ma in shigo yau in ji karatun nan wato da ya zo ya ji karatu lalle akwai amfani me zai ce kai ashe kun da kuna ɗaukar ilimi na ba mu sani ba ashe kun da kuna shan karatu ba mu sani ba menene nufin sa ma'ana wanda suka riga shi zuwa garin zuwa majalisin karatu sun ɗauki ilimi mai yawa kafin shi ya zo to wannan shine wasu daga cikin maluma suka ce dalilin da annabi alaihi salatu wassalam wallahu alam ya sa yambaci hijira kenan saboda wanda suka hijiran farko suna da ƙarin ilimi sama da wanda suka hijira daga baya bayan haka idan an same su a cikin ladan hijira daidai wa daida suke annabi alaihi salatu wassalam ya ce fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan a lokacin sai a samu wato wanda ya fi dan wansa shekaru duk yana zai a yi a cikin wa'annan dai ba a rasa wato bambanci tsakanin mutane don mutane bayan da za a ce duk gabare a cikin wannan su daidai wadida in ba same su wato an same su daidai a cikin alkurani a cikin suna za a san bambanci in ba san bambanci ba za a zo a cikin hijira in ba sami hijira ba a shekaru za a samu deja daga cikin karatu ma musamman in zamani mu ne a yanzu a cikin karatu kawai an gaba mana in dai lalle daidai wa da wa'annan limamin kowa na so ya bada sallah kenan amma dayan su ya ce alhamdulillah bismillah magana ya kare kenan in dai mu da kuma ke so lalle she mun zabi daga cikin su to ga abin da zamu yi annabi ya ce idan an same su a cikin wannan sun yi daidai fa khadamuhum sinnan wanda fi dan wasa yawan shekaru lokacin shadu babba daga cikin su she ya shiga ya bada sallah sannan annabi ce wala ya umman ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi kada wani mutum ya je gidan wani mutum a wurin masarautansa kuma ya jagoranci sallah mana ya shiga gabansa kai da kai ziyara gidan sarki min babil misali gidan sarki ko gidan wani mutum mai daraja wanda yana ɗaukaka ko falala a cikin al'ummansa yanzu kai da ka zo sallah ya yi kawai ana alwala shi ka shiga gaba annabi ce kada yi haka sai dai in shi ganin daman sai ce bismillah shi ka shiga amma in dai shi ne ke ba da sallah to shi kenan ka bar shi ci gaba da ba da sallansa a cikin wato sultanihi a cikin ikonsa ko a cikin mulkinsa da gargashin wannan ne maluma suke cewa banda ma mulki banda ma sarauta ko da ma a masallaci ka zo akwai mutane akwai limamin da mutane suka amince da shi suka ce bismillah ka ba mu sallah kai ne limamin mu to idan ka zo masallacin ka bi shi baya ka ba ka bi shi sallah kada ka yi rigima ana safu safu ka tashi ka shiga ba ko da almajirin ka ne dan ya ce malam bismillah lokacin nan to mu kuma almajirin shi mu cewa maluman mu limamin mu suna da daraja a kanmu in sun zo mu ce bismillah in kuma sun ba mu dama ce bismillah hayya wannan fa biha wa ni'ma wannan shi ne abin da aka fi so amma kada ka zo ka iske mutane kawai limamin su ka rena shi ko wato kana ga cewa ka fi shi ilimi ko ka shi matsayi a cikin addini kana sallah gaba da ikama kada ka mutu salat kai hub ka shiga ba shi ba kai zini ba a'a kada kai haka sannan annabi ya ce wala yaqudu fi baiti ala takrimatihi illa bi idnihi sannan kuma idan ya je gidansa ziyara ka je gidan wani ziyara akwai masu magidanta akwai wayansu daga cikin magidanta akwai inda ake gyara masa wuri na musamman wurin zaman sa yana cikin gidan babu wanda zai zauna a cikin gidan sheshi ko shimfida ne ko gado ne ko kujera ne ko wuri ne wanda ake kebancewa an san nan ga inda mai gida yake zama kenan to kai da kake kai mishi ziyara aka ce maka bismillah kada ka nufi wannan wuri ka je ka zauna a'a samu wuri daban ka je ka zauna kun ga ba na addinin musulunci Ma'ana mai falala a kiyaye masa falalansa mai girma a cikin al'ummarsa a kiyaye masa girmansa mahaboci ilimi a kiyaye masa girmansa kowa annabi a wato annabi alaihi salatu wasalam ya aje shi matsayinsa duk inda ka je wani ba zai ce ma komai ba ko wani ba komai bane a wurinsa wani kuma shi ba zai amince ba ba zai ji daɗi ba a ce wurin zamansa ka zo ka zauna to kyale masa wurin zamansa shi dai in ya ce ba min babu girmamawa wani zo ka zauna a nan da shi kenan min ba bismillah amma kuma bayan haka kada ka yi hadisi rawahu muslim ma muslim ya rawaito wannan hadisi sannan malaci wa fi riwayatin lahu a wata riwayar na imam muslim fa aqdamuhum silman badala sinnan inda annabi yace fa aqdamuhum sinnan wanda yafi yawan shekaru a wata riwaya yace fa aqdamuhum silman wato wanda ya riga wani shiga addinin musulunci wanda ya riga wani shiga addinin musulunci malaci badala sinan au islamun ko kuwa musulunci wanda ya riga wani shiga musulunci wa fi riwayatin a wata riwaya ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci sallah daga cikin al'umma shine wanda ya fi su iya karatun alqur'ani ko wanda ya haddace wato mafi wanda ya fi hadda alqur'ani a cikin su wa aqdamuhum qira'atan sannan kuma wanda ya gabace su ko yayi yana gaban su a cikin kira a cikin karatu fa in kanat qira'atuhum sawa'an inda karatun su daidai ne daidai wa daida fa yu'umuhum aqlamuhum hijra she wanda ya riga wani hijira daga cikin su she ba bada sallah ya ba yi limanci fa in kanu fil hijrati sawa'an in kuma sun yi daidai a cikin hijira sannan fal ya'umuhum akbaruhum sinnan wanda ya fi dan wansa shekaru shine zai bada sallah a wannan wata riwaya kenan na Imam Muslim mana duka riwaya guda ɗaya ne amma wato manan su guda amma wannan dai ya zo da riwaya da bambanci kaɗan da da sha daga cikin da yake da da sha bamban kaɗan daga cikin riwayan farko da muka karanta ga wannan yayi guntu yayi gajere amma wancan ya dan tsawo kaɗan Allah ta'ala ya ganar da mu malai wal muradu bi sultanihi da ake nufi da a sultan a cikin hadisin farko da muka karanta mahallu wilayatihi inda yake jibintan lamari inda yake shugaba au al-mawdi alladhi yahtassu bihi ko kuwa wuri ne wanda yake bancu na shi kadai ma'ana kada ka je wurin nan shine ke mulkin wurin nan sannan kuma ana sallah ikamatu salat kai sauri ka shiga gaba ba shi ya baka izini ba a'a sannan wa takrimatuhu abin da ake ce takrimatuhu bi fatihi ta da yi mafa ta'un fataha wa kasrir ra da yi mara'un kasra wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wani abin da mutum yake bantuwa da shi da na abin da shafi shimfiɗa wa saririn ko gado wa nahwihima ko abin da ya kama da wayannan gaba da ma wuri da aka keɓance kowane irin abu da ake ajiye aje masa nasa ne wurin nan to kada ka zo ka zauna wurin shi dai inda shi ne wanda ya baka izini ka zauna wurin nan sannan bayan haka ma da cewa an haro yau an karbo daga shi imam muslim ko marwayacin hadisin farko shine eh, mas'ud abu mas'ud uqbata bin amr al-ansari yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyali liyaliyani minkum ulul alhami wan nuha thumma alladhina yalunahum rawahu muslim bala ce wa anhu har waya daga abu mus'ud ukba ibn amr al-ansari qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi yamsahu manakibana fi salat ya kasance idan hannun haka yana shafa kafadun mu mana mun hada kafada da kafada yanda annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa ya shafa kafadun mu haka saboda kafara da kafada sun hadu ba irin safun mu na yau bane a ce a ce safu safu wani ya ware kafansa wani ya matse kafansa wani ya nisa da kafansa wani kamar na kafanka da nasi ya janye kana matsawa ya janye a kafara da kafara ba su haduwa ma wannan kuma shaidan muna ba shaidan dama ne bisa kankaninmu ya lalata muna sallah yau ba mu haɗa kafarunmu a cikin sallah haka muke sallanmu annabi alaihi salatu wasalam haka shi kafarun su ya sun mannu annabi na sa hannu yana shafe kafarun haka wani mu Allah da ya tafin shi ne kama ya yaga biyu biyu haka ya yaga guda ya ji gudan gida ne zuwa zuwa da guda masallaci da an ce sahu shi daga tafin ya je shi fita gaba shi aje kafansa daidai daidai daidai kusa da tafin karshe wato gefen tafin ta yadda za a yi bai son wani ya sa kafansa a cikin tafin ke ci karo da wani mai taurin kai wata rana kuma kowa san shi a cikin masallacin da ya manna kafansa sai ba Allah ya janye ya manna ya sake janyewa ya manna ya sake har ya je ya manna ya dawo wannan ba Allah kuma ya kufan sai dibiya kan tafin ashe ya samu matsala ana assalamu alaikum salamu alaikum yana ta shiga bare sai kama tafin ya janye lafiya yaya ne ba ga tafin na an yanka ba ba da an yanka ba ina so ni kadai ne ta sallah kai ka tashi shiga matsa min kana ta matsa min kafa na kana ta dole ne ya ta fada a cikin masallaci malam mutane su kuma tare tasbihi suna kallon su haka muke safu muna safu ba mu so mu mannu da juna ba mu gamawa da juna alhali safu muna so mu mannu da juna Kafara na haɗe da kafara, gangan jiki na haɗe gangan jiki wannan shine sahu mai kyau mu jaraba mu gani lokacin da mu yi irin wannan safu za mu ga cewa da so mu a cikin sallah ya yayi sama da idan mu watsi ba mu haɗu ba a cikin sallah yana ƙara mana nutsuwa a cikin sallah annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da sahabbai suka yi irin wannan safu eh, eh, abu masud yake cewa yake cewa bayan an gama wannan yake cewa istawu ku daidaitu wala takhtalifu kada ku saba fatakhtalifa qulubakum sannan kuma idan kun saba anan cikin safu ba ku safu daidai ba haka za ku ja wato rarrabuwan zukatanku zukatan kuma za su rarrabu anan malum abin da suke cewa shine wato a zahiri gashi nan mun rarrabu ba mu hada kafara da kafara ba mu ja safu mu ba wannan alama ne na rarrabuwa wannan da rarrabuwan kuma na gode cewa lalle irin yana za mu rarrabu haka haka ne kuma a cikin zukatanmu za mu samu rarrabuwa a zahiri mun sani kuma a batini mun rarrabu to gyara safo abu ne mai kyau a lokacin da za mu yi sallah saboda mu samu haduwa haduwan kai a zahiri sannan kuma a cikin zukatanmu ya kasance muna haɗe annabi ce liyaliya liyaliyani minkum ulul alham wannu ha? ya kasance wanda za su kasance bayana a cikin sallah ya kasance mutane wanda sun mallaki hankalinsa ne ulul al'ahlam balagaku sun balaga sannan kuma wannuha suna da hankali sun balaga sannan kuma sun mallaki hankalinsu bayan safu annabi na nuna mana idan aka tsaya za a sallar jami'i in liman ya shiga gaba wa ya kamata ya tsaya dab da bayan liman nan kuma magana eh kowa na so ya tsaya bayan liman amma wannan matsayi kuma ba kowa ba ne ya cancanci ya tsaya wurin nan kamata ya ce wanda suka san hukunci hukuncin sallah suke bayan liman in liman ya kuskure za su daga shi za su tunasar da shi za su gyara masa kuskure a cikin karatu ne za su tunasar da shi kuskure a cikin sallah ne za su tunasar da shi za su yi tasbihi liman ya gane cewa an yi matsan samu matsala cikin sallah sannan a san da za a gyara a ƙarshen sallah wannan shine fa'idan tsayuwa bayan liman idan liman ya samu matsala cikin sallah in ya kama ya bar masallaci ne ya fita a cikin masallaci misali yana sallah alwalansa ya bata ya fita a masallaci to kai kuma da zaka ke baya zaka zo ka ci gaba da ba mutane sallah to lokacin kai ma ka san me liman yayi me rage a cikin sallah sai ka ci gaba da sallah wannan shi da abin da ke ciki kan liman ya zo ya samu kuskure yana fita a rasa wani zai shiga gaba ko ka shiga gaba ka fara sallah sabuwa daga farko ko ka rasa yadda ya kama ko ka rasa yadda yi akwai wani bawa Allah da ake koro kisansa sabon tuba ne Sauri zuwa masallaci yana zaune dab da bayan liman ana nan liman shi zo karanta fatiha wala dalin amin aka ce amin shi liman ya samu tsara alwalan ta walwale yanzu zai fita liman na miƙa hannu baya shi ashe shi aka kamo shi aka jawo sa to liman da ya jawo shi shi ya sake shi yana duban ai ya fahimci abin da ake nufi liman ya fita yana bin liman ci wallahi liman ba ni kadai ci abin ba ba ni kadai ci abin ba to kaga wannan me inda ya san hukunci sallah ba shi ya bin liman waje ba ba shi ya bin liman waje ba to wannan abun da ya kamata a kiyaye ke ke ga wani lokaci ga ka ga wani mutum za ku yi wato rigon goto akan safu shi ga shi ya sauri ya shiga alhari wurin nan ba na kowa bane sai da matsalar mu mafi yawanci ba mu zuwa masallaci da sauri ba mu zuwa masallaci da sauri wannan shine matsala inda mun zo da masallaci da sauri sai mu kama wannan fili lalle za mu taimaka sosai wurin ba da sallah don liman ya samu kuskura cin karatu za mu gyara masa idan rukuyi sujjada ko menene aka samu matsala za a gyara masa kuma ya kasance lokacin da kake sallah kuma hankalinka na cikin sallah kana mutaba'a liman da ya dace kan liman zai kuskure kai kuma da kake bayar da ya kamata ka gyara kai ma baka san da ake ba wannan yana faruwa a zo limai ya kuskure wasu limai ya an yi kaza wasu ce eh wasu ce a'a a ta gaddama a cikin masallaci a'a ya kasance kai kuma da zaka tsaya bayan sallar nan hankalinka na bis ɗari bisa ɗari alalakalla a cikin sallah ko mai liman yake kana mutaba'ansa ansa. ya kuskure cikin karatu ka gyara ya kuskure cikin sallah ka gyara masa da yana juyawa na tambayi me yake faruwa kai za a kalli ai mun yi kaza ne ko ba mun yi kaza ba ko mun bar kaza ko mun ƙara kaza sai ka masa bayani ke limai ya ci gaba da sallah shi a gyara to annabi ya ce wanda ya kamata su tsaya baya na su sallah matan bayan liman kenan ulul ahlami wanda suka balaga sannan wannuha sannan kuma masu hankali annabi ce thumma alladhina yalunhum sannan bayan haka wanda suke biyin su wanda suka biyo su a baya ma'ana daga baya kuma wanda suke kasar su a cikin daraja haka za a zo tsaya cikin sallah har zuwa a cika safu saboda an samu matsala a san yana za a gyara malaka ce wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liyaliyani wato fadin kalmar liyaliyani abin da yake nufi huwa takhfifun nun sa walaysa qablaha ya'un ana yima nun wato ya'un nunun takhfif wata takhfif mana bai da shadda bai da nauyi sannan waru ya bi tashdidin nun a wani wurin kuma an riwaito wannan kalma da yima nunun shadda ma a yayin qablaha sannan kuma an sa yawon gabanin gabanin wato eh, eh, eh, Eh, gabanin nun wannuha ma da ce abin da ake nufi da annuha al'uqul wato hankula kenan masu hankali wa alham ahlam afwan wa ahlam humul balighun abin da ake nufi da ahlam su ne mutane wanda sun balaga wa a wata riwaya aka ce ahlul hilmi wal fadl ma abu ta falala sannan kuma wato eh, masu hankali Allah ta'ala ya samu dace hadisi na karshe wani abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo da daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda qala shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce li yaliyani minkum ulul ahlam wan nuha wannan hadisi ne ne wanda za su tsaya a baya na su sallah masu wato sun balaga sannan kuma suna da hankali thumma alladhina yalunahum sannan wa'anda suke biye musu salasan annabi ce wannan su uku thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wato wannan magana annabi alaihi salatu wasalam ya maimaita shi ya maimaita shi uku liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum har su wa haishatil aswaq ina muku kashedi da hayaniya irin hayaniyan kasuwa ma'ana a masallaci kada ku mai da masallaci kamar yanda wato wurin hayaniya kamar yanda ake hayaniya kasuwa don kasuwa za a takudu mata da maza ba wurin mata ba wurin maza kuma kowa magana yake yi kowa hayaniya yake yi wanga na sai wanga na sayarwa kuma ba abun da yake a cikin sassauci kowa magana yake yi kana gefen kasuwa zaka ji ah, ko kuwa ake ji ba ka sa abun da ake faɗi ba saboda kuwa suna shiga maganganu suna shiga cikin juna ga masu buga music suna nan ga masu waka suna nan ga masu magana suna nan ga masu kai kawo ga busan motoci ga busan gashi kowa dai haka dai an cakudu a kasuwa to idan mun zo masallaci kabo mu da masallaci irin wannan yanayi masallaci wurin natsuwa ne mu raba wurin mata daban wurin maza daban kada mai da shi wurin hayaniya wani na kaza wani na kaza wani na fari kowa na magana lokaci daya a liman na gaba yana sallah mu kuma mun shirin muna saulara idan ya rukoyi mu rukoyi idan ya taso ya taso mu shi kuma mu taso bayan sa duk wani abin da ya cin sallah haka zamu bi sa sannan in kuma muna zaune haka ne bai kamata a ci a masallacin mai da shi wurin hayaniya ba wani na magana da wani wani na magana da wani wani na hayaniya da wani wani na hayaniya a'a annabi alaihi salatu wasallam ce a doron kasa wuraren da Allah ya fi so shine masallatayya ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ya fi so kenan akan doron ƙasa to inda Allah ya fi so akan doron ƙasa bai kamata mai da shi hayaniya ba inda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake fushi da shi ko bai so shine kasuwanni kasuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake fushi da shi kenan to bai kamata mu kwatanta masallaci da muke ibada ba kaman kasuwa mu ta hayaniya kaman kai kace cin kasuwa ne mu manta cewa masallaci muke wannan ya kamata mu kiyaye idan muna masallaci mu san cewa muna ɗakin Allah muna kusa da Allah mu samu natsuwa mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ibada kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muna umurni malaci hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito ma kawai nan mu tsaya insha Allah shi sabon sati idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da da lafiya mu ci gaba da karatun wannan babi idan muka fara ya dace daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu tare a cikin lada inda muka kuskure kuma Allah ta wa ta'ala mu gafara wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa na nastaghfiruka wa natubu ilayk